Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce fa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisan sa ta ta ce assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kala alheri ya gidan naku lafiya lau ya kwallo masha Allah ai kwallo yayi dadi <laughs> tun da gada ta ci America ta ci ai yayi dadi ah! kuma Senegal ta ci ta yi fice zuwa matsayi na gaba To muna kara hmm. jinjina ma kasashen nahiyar Afirka hmm. da suke wakiltar mu baki daya haka muna mu kuma musu fata alheri amin sun mami Allah sa su kai su kai su yi nisa har ma su dauko kofi bana bana kofin duniya ta zo Afirka eh, ya zo Afirka <laughs> <laughs> to Allah sa amin sun ma amin mu kuma wakilan mu da suke can su ma Allah ya dawo da su lafiya amin sun ma amin to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Leko gidan ɗan binni a malumfashi domin auren yassa Sa'adatu Garba Leko da za a yi da angonta Saminu maƙeri Tanko. Wanda za a yi ranar 21 ga watan Janairu a garin malumfashi to gaisuwa fata alheri ga yayanta Garba Leko da yatta Jamila da dai sauran dangi duka da fatar an tashi lafiya. Gaisuwa fata alheri da taya murna ga fasto likita mantau wanda aka naɗa jiya a matsayin rabaran a ekuwa tu malumfashi. Gaisuwa fata alheri da taya murna ga Ibrahim Useni Idris wanda shi kuma ya sauke karatu a makarantar tauhidi ta ekuwa da ke bayara. To baba sai kuma wannan aure shi ma da za a yi mai farin ido in ji murtala ko? Eh. Shi za a yi shi watan biyu ne shekara mai zuwa baba. To, lalle. Za a ɗaura auren nan ne auren Limamu masallacin unguwar su askira mai hula ne wato alhaji malam buba adamu askira da malam suleiman bello askira za su aure da 'ya'yansu umaru malam buba da fatima suleiman bello za a ɗaura wannan auren ne ranar 25 ga watan fabrairu a kofar gidan watanni uku kenan fa wanda dama <laughs> ka ce baka sani ba haka yake <laughs> za a yi a gidan suleiman bello zadawa askira da karfe biyu da rabi na rana bayan sallar juma'a da fata fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga mai sauraren mu babawo matu mai addu'a jar Katsina na daurin auren abokinsa kuma amininsa wato magaji Umar Barista da amaryarsa Hajara Lawal Yadu wanda za a yi a yau Asabar ɗinnan kenan a masallacin tashar 'yan nono da ke gwajo-gwajo House mai addu'a Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da misalin karfe goma sha biyu na rana. to Allah ba da ikon zuwa kuma Allah ya sanya alkhairi a wannan auren da za a daura to sai kuma mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan baba bawa a yalwa kumasi na rasuwan mafati da aka fi sani da mafati kule wacce ke zama mahaifiyar anyas azato da audu shetu muda kana uwa take ga malam ibrahim hamburger wanda Allah ya mata rasuwa a wannan mako Allah ji jikanta da rahama sannan kuma gaisuwar ta'aziyya ta musamman zuwa ga Hajiya Kande mai ɗakin marigayi Alhaji Yahuza Alhassan Fulatiyu da magajiyan sarkin zangon kuma sai Hajiya Maimunan Nunu da Baba Juma a unguwar Yalwa. Allah ƙara haƙuri ya ba da juriya. Amin sun amin. Bari kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin musani Sha'ibu Malumfashi domin rasuwar kanansa Sa'idu Sha'ibu Malumfashi wanda Allah ya yi wa cikawa bayan doguwar jinya. Allah ya ji kansa ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. baba kafin mai nisa bari mu ƙara ma masu sauraro tuni cewa muna bukata su turo mana da muryarsu haka labarin da ya fi burge su eh. a wannan shekara da take karewa shirin da muka yi da ya fi burge su muna so da baki su daga sati mai zuwa har shekara zuwa karshen shekara haka za mu gabatar kenan saboda hmm. haka in kuna iyawa ku aiko da kanku baki daya in ba haka ba in kuna kusa da wakilai mu za ku iya tuntuɓa su haka sai su su turo mana insha Allah wato kowa shi aka birin kai ne kowa shi aka birin kai ne <laughs> daga mako mai zuwa haka <laughs> yawa hmm. to kamar da muka faɗa mako muka ƙara tallata makon da ya shige yau mun shiga ƙasar Kamaru wannan waka da muka fara muka fara rangadawa waka ce ta wani fitaccen mawaki da ake kira Rabo a ƙasar Kamaru to zuwa an jima kaɗan za ku ji hirarsa da wakilinmu amma kafin nan bari mu ci gaba da sada zumunci za mu faro daga katsina da wannan sako da ya fito daga hannun haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida usman manika mai ruwa rotuntuwa da jafaru wada mawashi sai aminu isa riga da umar sani audi da sanusi hashim abban sultana da alhaji shafi'u ma dawaki inono sai injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba famunan sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida sai maryam kasim abubakar iya da ke unguwar goruba road sai kuma isan baba ali direban j5 garejin Mando Kaduna. Da fatar an tashi lafiya. To ka san baba an raba dubi ne shi samu gai. Na. shi akan yi aron madubi irin haka? Na baro dubi na gida to ya zan yi. Wato tamkar da kin aro idanun kenan. Na aro idan Hadiza. Au to to to to. Ita kuma tana can idan ta tana nan tana jira. Eh, yanzu tana jira ta samu idan da za ta yi aiki. <laughs> Na san likitocin ido za su ce ba haka ba to amma sai ku kuri eh. dan da kankanin lokaci. Haka ne. Sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Aliko Auta Kafinta. Yalwan gindin akwatin barikin ladi jihar Plateau ya ce a isa mishi gaisuwarsa zuwa ga Jamila da fatima tan Ado Salatu goma ga Annabi Rijau da Tima Musa Yawuri jihar Kebbi sai Usaini Dangote Karasuwa. da Alhaji Haruna Bibi wa zuwa da surukarsa Hajiya ina a Yalwa sai Nazifi Ibrahim Rugar Malam da Bashir Tela lafiyar bare-bari da Malami Kura garin sarkin ko malami ne ko malami ne kura hmm. garin sarkin noma sai Ayuba Isa garin sarkin noma da Adam Yusuf Basa jihar Plateau da Ibrahim SD Kusfa Zaria sai Bashir Mamman dan Inna Gadisau. da lawan bin hambali mk dan sulba sai salisu mai shinkafa son da sani cid makoli da alhaji kabiru pro gindin akwati sai umar garu gindin akwati da alhaji babaji gindin akwati da kuma dan juma mai faci gindin akwati a ƙarshe na gaida matarsa maimuna da fatar an tashi lafiya To sai kuma wannan gaisuwar a abar ya huce da sada zumunci zuwa ga Alhaji Kabiru Shadis mai Shadis Company wadda ke gina katafarin masallacin Juma'an Kumasi da Alhaji Ibrahim Anyas a Shagamu da baki ɗan iyalansa. To yanzu kuma sai 'yan ƙungiyar Yalwa Charity Foundation masu tallafawa masu rauni a Yalwa a birnin kuma suke nan da farko jagoran wannan tafiya shine alhaji hussaini harun wadda aka fi sani da alhaji ofa wato dan uwan zahimul harkatin tijaniya a ghana shak abdulwadud harun sise sai kuma hakimin yalwa alhaji sa'alu mahmud maso kano da malam abdulrazak muhammad na bakwai yong sise da malam garba suleiman da ke zaune a london da kuma alhaji shu'aibu gali a new york da abdul mugis ko kuma alhaji mugis harun mai lakabi madis jo sai kuma alhaji babakan kani ina yi da alhaji tanko ina yi da alhaji alimar duna ina yi da alhaji mukarramu sani bebeji da hajiya fauziya a london wato fauziyan gidan kituwa kenan a yalwa da saro. yaro da ke zaune a Kano fage bayan Plaza sai kuma Hussein Ata da Alhassan Ata gidan wake da Muhammad Gali a gidan wake da da kuma hadiman wannan kungiya da suke zaune a gida a kumasi da farko alhaji sha'aibu shamaki sarkin zango kumasi da muhammad Aminu Abdulaziz mai kula da harkokin kuɗi da kuma Muhammad Mustapha Bello da aka fi sani da Muye, sai kuma Abdul Nasir sarkin yakin faila a Yalwa wato Auduna kenan da kuma Fatima Aisha matan Sa'idu Soja Sharif da kuma Mami Zainabu Abubakar da ke zaune a London sai Mustapha Isaka coach da Hakilu Imrana Tufa da Ridwan imran Tufa. da kuma Muhammad Nazir ruwan ƙaura da mai ɗakin sa Meli Abubakar da fatan duk sun tashi lafiya. To baba kamar yadda muke cewa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu. mu. gaisuwa a ya huce zuwa ga ambasador Hassan Muhammad Hassan da babban jami'in shige da fice na Najeriya da ke nan Amurka a ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka Amiru Abdulmajid. sai abdulkarimu ɗayyabu a birnin kano da alhaji abdulkarimu kafinta a malumfashi gaisuwa ya huce daga Kinunu Sani Yunusari zuwa ga Buhari Yahaya Nguru da Dauda Hudu da Alhaji Mele da Shehu Adamu Rijau da Faruk Mahe Karoga da ke Sokoto sai Umar Foreba Gashuwa da Hayya Dano Azare sai Nasiru Shehu Yunusari da Adamu Mai Nasara Wamba sai kaka Alhaji Gursuma da Masar. daga ƙarshe ce yana gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya to a madadin shugaban sashen hausa ali wasu sokoto muna amsawa da fatar an tashi lafiya. tagi lawan an ko tagi jauro tagi sarki kofa Allah ban tudar jaji nulado annabi Muhammadu burnado takle min buba shambaji dan na buba dole mi yadda lamu margu barka lamu lamido hayatu bi isa sanna do yaya dan bi dudu aminatu To baba kamar yadda muka ce yau muna ƙasar Kamaru inda wakilinmu Muhammadu Rabi'u ya yi mana hira da wani fitaccen mawaƙi da ake kira Abubakar Sidiki da aka fi sani da babajo to waka baki mai ita ta fi daɗi su da haka bari mu bari shi wannan mawaki ya fara da gabatar da kansa ni ne abubakar siddiq ahmad sani ne da suna Le Prince Babajo wato Yarima Babajo kenan a Faransance e, eh, mawaki ne nake a ne kuma musamman a nan arewacin ƙasar Kamaru to na kuma zama a nan Yawunde? Eh, da kuma wanda nan dai nake da gida amma akan gayyata na a dukkan kasan din nakan tafiya in je inyi yi wannan sana'ata a cikin shekaru ishirin nan da na yi wato eh, akwai inda suka fi ni ma adadin waƙoƙin ne amma ba su a irga to da yake ni da almajiri nake almajiri nake na yi primary school a nan secondary na zo na yi akwai abin da ake kira capacité eh, en faculté de eh, faculté de science politique et juridique wato political science kenan a turance a na university gaundire to na yi kuma karatun arabiya wanda salsalan wannan karatu ya kai ni adamawa state of nigeria na je na karatu a zawiyan modibbo jelani a yola da kuma shehu dahiru ganye a ganye local government da kuma modibbo hamidu jada a da local government adamawa menene halakar ka da sauran mawaka wayanda nake waƙoƙi da su da su ne abokanai na yanzu su sun wuce ta wani saboda su suna ɗaya jam'iyyar din ni ko ina ina wannan jam'iyya Shi shikenan shi muka tare zaune tsaye yanzu muna faɗace faɗace tsakanin junan mu mukan tura habaice habaice a cikin wagogin mu idan muna yi wani irin tallafi kuke samu daga hukuma mai kula da al'adu a nan din muke samu muna muka zuwa Najeriya mu yi idan aka kwara mana neloli sun yawa tunda ba sanin su muka yi ba muna muna dan jibewa kadan muna iya muna zuwa Central muna zuwa Gabon Chadi Guinea kongo duk mu akan gayyata mu mu je mu yi abin na amma dai idan dai tambayar ka dai ta yadda taimakon da muka samu ta ta Ministry of Culture a gaskiya nan ba abin da muke samu su dai suke kokari ma su samu a gindin mu shin Abubakar Babajo ya yi aure ne? A ɗaya kenan da Allah mai duka mai madaukakin sarki ya bani ban sake na yi aure ba ina kokari dai ina ta bincika har yanzu dai ko Allah zai sada ne da wacce tauraron mu zai je tare in samu in yi iyali amma tambayar kan din dai gaskiya ta yi amfani saboda yanzu ma zagi dai nake sha da duniya gaba daya na da duk inda na bi dai ga yaro ba iyali ko kuwa ce mini makiya su ce mini gwamnan banza abinda nake fuskanta kenan haka a rayuwa na to da fata nake ake da nan masu sauraro ta muryan amurka da hadda kai yayin rabiu ku taya ni da roƙon allah Allah ya da ni da eh, mace ta gari in samu in sake in yi iyali idan ana sauraron waƙanka she a ji kaman malami ne gonin tafsiri yake kuma fafa ta tafsiri kafin in fito makarantar eh, wato Muhammadiyya ta allo she da na sauke alkur'ani so shida sannan aka sako ni dawai so bakwai aka so in yi shi kenan ne ba a samu abin da masabi da girman da nake kara tsahon da nake an gana dan kwan biyu ban fara ban fara boko ba shi kenan ne a nan ɗin aka tsayar bon na je na yi boko yayin da na idar shi na kama littattafai na kama su na hada a hankali a hankali dai an fi so dai in kasance na dai sun so in zama babban malami na zo na yi na karanci su hadisai da kuma na yi tafsiri na karanci muhtaru shiril jahiliya wanda ake kira shu'ara'u yanzu da kuma makama na yi makama sannan na je na karanci eh, na karanci jalalai ne na je na yi tafsirin jalalai ne a can inda da da da kuma hausa to shi sa wasu suke ɗauka na eh, malami tun da yayin da na idar da wannan eh, tafsiri ma har na har na ja tafsirai a masallatai a can arewacin a can kasan <laughs> fombina wato najeriya kenan ta taraba da kuma adamawa state abin da ya sa kenan ma yanzu haka idan an gayyace ni can ne nake nake dan tsoron tafiya saboda an sani da a a madadin malam yanzu ne na zo nan kamaru na zo na zama dan kwalisa wato dai sirrin waƙoƙi na dai sun zo daga muhtaru shi jahiliya ko shuwara'u wani irin kira za ka yi ma matasa da ke son runguman wannan sana'ar? Zan ce wa matasa dai su yi ƙoƙari su yi karatu ya fi musu a su rungumi wannan sana'a saboda wannan sana'a da zaran ka fara shi dai to ka shiga uku ka daidaice. yauwa yanzu dai duk inda na bi dai na san ni shahararren mawaki ne kuma malami ne na san ga bambanci eh, a tsakanin launin baki da ja ko fari to amma gaba ɗaya dai duk wanda ya gani ya san ni dai dama kusan al'adan fulani ne an san mutum dai mawaki dai akan banza ne kuma wofi ne lahirin kudaden da nake samu ya eh, da nake kai ziyara na je dubai fiye da dubu na je na yi saudiya na yi haji biyar umra 27 amma gaba da yana dauka na wofi zan iya cewa mutum da zaran dai yana son wannan sana'a kan ya san dai duk ilahirin abin da zai fuskanta da zaran ya shiga saboda haka abin da zan ja hankalin matasa dai a nemi ilimi ya fi ya fi a ce dai ana je za a je a rungumi wannan sana'a da zaran kuma za a runguma to a san ga abin da za a fuskanta. yam gonga baba mi wallahi mi amana Allah alkawal ko na duniya ko den ko wala anta madalla baba nan hmm. za sallama da shi malam Rabi'u sai kuma kamar yadda muka faɗa mako mai zuwa za shiga tini maganin bantuwa inda masu sauraro za su yi magana da bakin su za su eh. da zubunci da bakin su su faɗa mana shirin da ya fi burge su labarin da ya fi basu dariya da kuma sada zumunci da bakin su. Eh, kwarai kuwa a cikin shekara duka baki daya don abin da ka tuna eh, ya burge ka kana iya kawowa haka. To baba yau labarin da zan baka. To. Kila yana cikin labaran da wani zai ce ya burge Ya burge ce. <laughs> Eh. Labarin ne da ya fito daga hannun Alhaji Umar Fure ba gashi har yanzu shi ya aiko mana da wannan gajeren labari ya ce wai ba. Mm. Baba wata mace ce ta haihu. To. to sai mijinta ya sai mata irin kayan kayan yara da eh, irin tanadin nan da ai sai ya so mata kaya na kwalliya mm. da ya tashi sai mata atamfa sai ya so mata zane iri ɗaya da mai aikinta mm. iri <laughs> da mai aikinta ta ka zane ta tawaya haka zai ɗauko rigima yawwa wannan abu ya <laughs> dame ta eh, wannan abu ya dame ta ta rasa yadda za ta yi ba ta yi irin ta mai salula ba. To. <laughs> Ba ta yi irin ta mai salula ba ba wanda aka eh, bata. Wanda aka bata ta ki hakuri ta <laughs> abin da ta yi kyauta da. To ashe ta koyi darasi a wannan abin da kace din da. Na'am. Yawwa sai ita kuma sai ta zauna ta inda abin ya daure mata kai. Mhm. Sai ta ce to ta san yadda za ta yi maganin mai gidan da ita ma. Eh. sai ta aika tunda ba fita take ba haka tana ɗanyen jego sai ta aika aka so mata shadda <laughs> yadi goma sha biyar baba ita sai ta zo ta ɗinka yadi biyar sai ta ba mai gadi mai gadi yadi goma ta ce je ya ɗinka sutura babban riga da da yan ciki Yawwa. irin yadda kake eh eh, eh abin nan eh, haka da ne thousand five thousand five <laughs> yadda kake goma <laughs> sutura nan baba a cikin goma ba yadda. Yawwa. <laughs> Kuma ba <laughs> Na'am. Yanzu nan baba sai aka zo ranar suna. Eh. da ta aka zo ranar suna sai ta ce ba mai gadi eh. wai idan an zo ranar sunan nan ranar suna ya zuba wannan sutura sutura abin da ake so ya yi kenan <laughs> abin da za a kenan baba da aka zo suna ita ba sai ta je ta zuba wannan shaddan ita ma da ta so ana jama'a ta taru jama'a ta taru mm. shi ma mai gadi ya shiga ya fita shike yana shi eh. ba ga shi da ya zuba su ko burge mm, kowa na'am sai shi ke na aka ce wai ita mai jego ta fito kenan da yarinya ko Me eh. za a gani sai aka ga mai ita mai jego eh. sun yi anko da da mai gadi eh <laughs> an kira iri da mai gadi wai sai fore ka ba kashi wace baba wai in kai ne ya za ka yi in kai ne mai gidan wannan mai jego ya za ka yi <laughs> ka kashe sun kura daka da mai gadi Allah gaskiya akwai lauje akwai eh, lauje cikin nadi ake faɗi ko eh gaskiya kamata ka ka zurfafa bincike. Kila daga binciken ya gado shi abin da ya yi. Ya gado kura shi. Eh, ma da na gaba jini na ɗaga mana hannu su ya ka tilas mu burki ne yanzu a madadin. Ba waya ko baki. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki Son